Bismillahi Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da aminci su tabbata ga fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa da masu bin su da kyautatawa har izuwa ranar sakamako. Bayan haka, duk mutum da take fama da rashin tsirowar gashi to za ta yi amfani da goruba domin samun biyan bukata abinda kawai za ta yi, ta samu gorubar ta garin sai ta daka. bayan ta daka sai ta jiƙa idan ta jiƙa shi ya jiƙu sai ta dinga wanke kanta da shi in sha Allahu gashinta zai tsiro ba tare da ɓata lokaci ba.